وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya tsakanta a tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da ramarsa da ƙaddarawarsa ya a mu a wannan babban birni na Bauchi State quarter ta Bauchi state mu haɗu ne don tafsir na alkur'ani mai girma da wannan kungiya mai albarka kungiyar wazin musulunci kungiyar zalar da gida wa iqamatu suna Wasu marigayi a cikin Isma'il idir fi asasa muna roƙon Allah Allah ya ji mala Malamin malamin sa Sheikh Abubakar mahamudu Gumi Allah ya gafarta masa amin Allah ku ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu wanda suke da rai da mona su Allah ka mana arzikin cikawa da imani shiga majalisar malamai ta ƙasa a sheikh muhammad sani a jingir muna roƙon Allah ya ƙara mara imani da taimako da kariya mataimakansa a sheikh yusuf muhammad sambo a sheikh sa'idu hassan jingir shugaban gudanarwa a sheik abdul nasir daraktan agaji alhaji isa waziru muhammad gombe muna roƙon allah ya ƙara musu imani da taimako da kariya wannan ƙungiyar takan gabatar da tafsiri ko rana irin ta talata A ma yau allah ya haɗa mu a wannan rana ta talata 24 ga watan jima'a da saniya hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda yake daidai da sha takwas ga watan biyu miladiyar aiwar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin wannan tura mai girman daraja suratul ishiqa kuma za mu tashi a daidai aya ta goma sha shida a ci gaba Allah ya ce fala mu bi shafa. Allah ya ce ba sai na yi rantsuwa da shafaki ba wajen tabbatar mulki na da iyawata akan kauni dukkansa da abin da ya tattaro na kauni ni wato Allah yake shi mai iko ne a kansu ne shafaƙi shi ne jannan da yake kasancewa bayan rana ta faɗa sai ka ga yamma ta yi ta. Allah yake ba sai ya rantsuwa da wannan ba shi ne gaba Allah yake cewa Wallahi wa ma wasaqo Allah yake wallahi da dare kuma wa ma wasaqa da abun da ke shiga cikin dare in dare nisa da dabbobi da abubuwa hatta mitin mitin wani za ka samu mitin da rashin kirki da daddare ake sa, wani mitin ɗin alkhairin ma da daddare ake yi don haka Allah ya yi rantsuwa da dare da abin da ko ike shiga cikin daren akwai wasu dabbobi kuma wanda su ba sa fitowa masu da daddare ɗin kuma halittun Allah ne gaba sai Allah yake cewa wal qamari idza tasaqa Allah yake wal qamar yana rantsuwa da wata idza tasaqa lokacin da ya cika in wata ya fito za a gan shi dan tiriri farkon fitowarsa tiriri na su gan shi kamar tsirgagiya to an kai to mana shi yadda za mu gan shi amma yana nan a cike in ya kai kwana biyu sai ga ya karu in ya kwana uku har ya je goma ranar da ya je sha biyar sai ga ya cika cir yana ba da haske cikakken haske ba da dai na lokacin Allah ya yi rantsuwa da shi يمتي الله an لتركبن طبقا عن طبق ورشيني جواب القسم لليكو bayan wanda dai ya ganshi a duniya wata zai hu kuma za a kai shi kabari kuma za a tayar da shi zai kuma rayu rayuwa ta har abada inda ya ganka a duniya Allah ya yi ka ku ba ranar da za a ce ka bata baka na sai dai an canza ka daga wani hali zuwa ga wani hali wanda suke kabari ba bata suka yi ba a suna rayuwa ne barzakiya ya ne rayuwa barzakiya sai Allah sai kuma wanda ya shiga kabari zai farka. me yasa aka ce sai wanda ya shiga kabari zai santa saboda ya shafi yadda ka samu kabari domin akwai na'imil kabari akwai azabil kabari Allah ka mana baiwa da na'imil kabari kuma rayuwa barzakiya wani abu ne daga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi mi'raji yana zuwa sama ta ɗaya sai ga annabi Adam al’ali annabi adam yana kabar yana cikin tafiya ya ga annabi musa ya ga annabi yusuf ya ga annabi ibrahimu alayhi salam kuma dukkansu suna kabari yaya gansu rayuwa barzakiya yaya rayuwa barzakiya take allah ne ya sanya da ciki su ma da suka mutu allah ya ce wala ta kululu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون samu matsayi a gurin yaƙi ko a wajen ɗaga addinin Allah ransu ya salwarta to Allah ya ce karku ce sun mutu su ma ba sa yi Allah ya ce wa bal kum ahya'u su rayuwa ne suna rayu annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk ya mutu fi sabilillahi shahidi sai ya dauki ruhinsa dama ruhin kai ne kine kai sauran tuba ne ruhi ne an taba ka tafi to sai ya dauka sai ya mai da shi kirjin ko zuciyar ko jikin wani tsuntsuwa gidan aljanna yana ta fiffika a cikin gidan bai dai shiga ba inda lokacin shiga aljanna bai yi ba amma kuma bai fita ba yana cikin rahama wannan ana nuna mana a rayuwa zakiya ɗaya da ta zo maka amma kuma kana da dama ka yi kyakkyawan aiki don ta zo maka da kyau Allah ta mana baiwa da haka don haka Allah ya ce latar kabun na ɗabakan ɗabakin lalle kuna hawa wani hali bayan wani hali ba kuma wanda ya sai ki inda ya ganka a rayu saura ka mutu kawai ta gabar za ta kullo ta kudu ta yamma ba ka sani ba wanda za ka samu an gama komai da shi ya jiki cikin gida sai ya taya mutu ba sai ka rashin lafiya ba kuma ana ce ka mutu nan ba mai ke dan sai dai ya ce ka mutu kawai Allah ya samu dace yanzu sai Allah yake cewa fama lahum la yu'minun Allah ce fama lahum me yake samun su ne ma'ana al-kuffar ne suke kafirai la yu'minun ba sa imani da alkur'ani ba sa imani da hujjojin da ke cikin alkur'ani su ana ta musu wa'azi amma ba su yi imani ba me ya same su wannan ba wai sai kafirai ba munafukai ma sun shiga jerinsu wanda suna cikin musulmi amma kuma ba su yi imani ba Allah ya kare mu gaba sai Allah ya cewa wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun Allah ya ce wa idza quri'a alaihim alquran lokacin da ake karanta musu alqur'ani akan su la yasjudun ba sa yin sujuda ya la yaqba'una ba sa kaskantar da kai ya an yu'minu bihi akan su yi imani da shi a su ana karanta musu ba wani abu da yake tarzuwa game da su saboda mai saboda ba su da imani gaban sai Allah yake cewa balil ladina kafaru yukazzibun Allah ke ba haka ba Allah alladina kafaru lallai wanda zai kafurta suna karyata alƙur'ani ne don haka ba sa imani in ka ji mutane karanta masa alƙur'ani ko a jikinsa to abin ba a jikinsa ba ne matsala daga zuciyarsa ne lauƙamal ƙalbu laƙamal jasadu da zuciyarsa ta tsaya to jikin ma zai tsaya jikin da cikin zuciyarsa yana da matsala don haka dole matsalar ta bayyana a jikinsa na'am والله أعلم بما يوعون الله يتي والله الله أعلم شيني ما في سني بما يوعون bisa abin da kuke tattarawa kuke tarawa na wato laifuffuka a cikin littattafanku na ƙaryata Allah ko karyata littafin Allah فبشرهم بعذاب أليم wanda yake cikin wannan sufa din fabashirhu da musu bishara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi azabin alim da wata irin azaba mai radadi Allah ka tsare mu da ita hannu na'am إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ajirun ra'iru mamnun Allah ya ce illallah ne amin sai dai wanda suka yi imani wa aminu salihati kuma suka yi kyakkyawan aiki aika da ofi ɗa'atin lahi suka wa'alar da kansu cikin wato yi wa Allah ɗa'a ba su juya baya ba sun yi wahala amma ta mai ta yi wa Allah ɗa'a Allah ya ce lahum suna da ajarun lada gairu mamnun ai gairu maqdu'in ladan da ba zai yanke ba shine aljanna an ce kai dan aljanna ne ko aka ce ke yar aljanna ce mutum ya je ba ya tafi rayuwar da kai yar kaɗan amma za ka rayu ta har abada a cikin nema kamar yadda idan mutum ya zama ɗan wuta shi kuma Allah ya kare mu rayuwar da ka yi da fitsarancin da ka yi bai ta kara karya ba kama tun da mutum ne da kansa ya zaɓa wannan sai saboda masa rayuwa a cikin azabar Allah har abada gaba sai Allah yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود بسم الله الرحمن الرحيم سورة البروج مكية وانا سورة مكية هي اثنتان وعشرون آية سنة آيوي عشرين دبيو وردت هذه السورة لتثبيت المؤمنين تاسو كان دون تبتر المؤمنين على ما هم عليه أكم أبن السيتي من الإيمان نإيماني wani saburin da kuma akuntar da su ala aziyatul kuffar bisa cutarwar kafurai wani saburin da kuma tunatar da su bima jara alaman taqaddamahu bisa abin da ya gabata bisa muminai wa'anda abin da ya gabata kafin su min min ta'zib wajen azabtarwa alal imani akan imani wata taburim da kuma hakurtar da su kawai ala zalika akan haka hatta ya anisu bihim hasu ɗaya kewa da ganin abin da ya auku akan mominan farko wanda kafuran farko suka cutar da su wannan mafi ƙarfin abin da surar ta karantar kenan bismillahir rahmanir rahim wasama izatil burud Allah yake yana rantsuwa da sama ma'abutiya hanyoyi na tafiyar taurarin nan guda goma sha biyu wanda bayaninsu ya gabata a cikin suwatul furka nan wal yawmil mawu'ud wal yawmil mawu'ud da rana ko wurin da aka yi alkawari shi ne yau mulkiyama ranar tashin alkiyama na wa shahidin wa mashhud wa da wanda aka halarce shi yau juma'a shi ne ranar juma'a wanda ake halartarsa don gabatar da sallah shi ne hajjin muminai wa mashahud da kuma wanda za a halarce shi a halatta ko kuma ake sa shi ne ranar arfa na ranaku guda uku haka aka fasarta su a hadisi ɗaya ranar tashin kiyama ɗaya ranar juma'a ɗaya ranar arfa ma'am قتل أصحاب الأخدود wannan shi shine jawabin qasami kutul ashabil usdur ma buta rami wanda suka tsaga rami suka kunna wuta a ciki suke azabtar da mu'minai an tsine mu Allah ya ce an tsine mu an tabbatar an yi tamkowa ya shiga wuta a cikinsu ko ba sun kona mutane da wutar duniya ba to Allah zai ƙona su da wutar lahira kuma duk wanda suka jefa a cikin wuta kafin ya je an ɗauke ransa da waka da ya shiga bai matan an kona shi ba gaba sai Allah ya ke cewa annari zatil waqud Allah ce na zatil waqud wuta ce ma'abuciya huruwa wannan ya auku ne wanda wani ke wanda ya yi ayi kamar yadda fir'auna ya yi ayi. ita shi ubangiji ne sababin wani wato da ya zo yana addinin nasaranci a lokacin da alkur'ani bai bayyana ba injila tana nan kamar yadda suke yana karanta injila sai wato ɗiyar ɗaya daga cikin wanda suke bada wato aiki kamar attajirai sai yi imani da wannan mutumi kafin a ce mai sai jama'a suka yi imani wannan sarkin abinda ya tuna kawai sai ce abinda za a yi shine duk wanda ya imani ko iya ridda ko ya sa aka tona masa wato rami aka hada wuta da aka hada wuta sai a ce jin mumini ka zo ka haɗa da kanka ko a wurga ka ko ka yi ridda idan mutu ya ce ya yi ridda to sai a bashi idan ba ka yi ridda ba sai a haɗa ka to wannan abin da ya yi a duniya ya yi wayi wa muminai Allah ya ce a ne masa saboda wannan wuta da suka hura gaba sai Allah ya ke cewa izuhun alaiha qu'ud Allah ya ce izuhun a lokacin da su alaiha akan wannan wutar qu'ud suna zaune suna gani in an jefa mutum sai su da dariya ina ruwan Allah yana ganinsa yana ganin zance ya wuce sai karantawa ake yi wanda ya jefa baya nan wanda aka jefa baya duk sun koma zuwa gawa sun koma zuwa ga Allah kuma ya bayyana a cikin hadisi duk wanda aka jefa baya wato baya shiga ciki sai a ɗauke ransa an ce wata mace wanda a wannan lokacin tana daga cikin jirajirai wato guda uku ko hudu wanda suka yi magana a tarihin duniya da ɗanta a bayanta ta taho da imani za ta waɗa ta tuna tausayin ɗanta nan za ta yi burki sai ce mu ki waɗa muna kan gaskiya sai kawai ta waɗa suna faɗawa kafin su da wuta sai a janye ransu idan Allah ya so yanzu nan sai ko asidan za ka yi ko wani abu sai a yi sai a ɗauke maka jin zafi sai an gama kaf ka ce baka san lokacin da aka yi ba kuma ga shi kashi zafin to a cikin wuta ma sai Allah ya da ta ƙona ka su kuma wa'annan ba ta ƙona kowa ba bayan an gama wutar kuma sai ta fi ƙarfin wannan ramin ta fi ƙarfin na kewaye da ramin ta fito ta yi gari ta rinka cin gidansu da dukiyarsu gaba sai Allah yake cewa Alama ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud Allah ke wahun su ya ma yaf'aluna bisa abin da suke aikatawa bil na game da mu'minai shuhudu suna alace suna sane na. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ Allah ce wa ma kuma ba wani abu suka ƙyamata game da muminancan ba, Kar ka ɗauka zaginsu suka yi, ko cin mutuncinsu suke yi, ko wani abu suke yi na rajin jin daɗin zama a gari, illa an yuminu billahi al hamid sai dai kawai sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al wanda ya cancanci a gode masa sai Allah ya samu haka kenan ana rarakin mumini in ka rike wannan kalma ta la illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ka jure shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake addu alaiha bin nawajin ka za da fikokinka abinda aka ce ka za kamar fa igiya ce bayan ka kama da ƙabarka ka ɗabe da ka kama da hannu ka ɗabe da ƙaba to du haka bai isa ba sai ka sa haƙori don ka sake wani zai jefar da kai ko al'ada ko tsofi ko abokanai ko masu wartar da hankali kanka bai waye ba a jefa ma magana sai ka ji kayan turus. in ka sake sai ka yi rinda Allah ya kare mu to ana nuna mana cewar muminan farko wanda suka cire kitse a wuta suka gama iya kwanakin su suka koma da imani suka yi kyakkyawar mutuwa wannan idan mana darasi kai ma duk matsalar da za ka hadu da ita ka rike imaninka gam gam Allah su mana baiwa da haka gaba sai Allah yake cewa allazi lahu mulku samawati wa ardi na wallahu ala kulli shay'in shahid shi ubangijin da suka yi imani da shi allazi lahu mulku samawati wal Shi shine wanda ke gare shi ne mallakar samai da ƙasa wa huwa jiku Allah ala kulli shay'in bisa kowane abu shahidun wato yana halatta ma'ana ya san wannan al'amari din na'am إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله يقول إن الذين إن الذين فتنوا المؤمنين lalle wa'annan da suka fitinci muminai wal muminati da muminai mata ai kullu wato kullum wato kowanne man fa'ala wanda ya aikata haka filmadi a farko lokacin da ya wuce walhali da kuma yanzu wal mustaqbal da wanda zai yi gaba fi bil iraki da konawa wa gairiki da wani abin da ya kuma da haka kuma la mai tubu nan bai tuwo ba yana kan abin ya doge wala huma azabu jahannam yana da azabar wutar jahannama wala huma azabul hariq kuma yana da azaba ta gobara Allah mai akuri wato duk laifin da kai akwai kofar tuba sai dai akwai laifin da za ka yi ba za ma ka samu basirar kuma ba amma da za ka tuba sai Allah ya gafarta maka amma basirar tuba yana daga cikin zubar da jinin dan adam kowane ɗan adam yana taki akan basira da hikima da tunanin din laifin da yake zai tuba wa Allah mutukar bai kashe ɗan adam ba kana kashe ɗan adam sai a dubulbulkar da kai sai yanzu ka manta ma in ana taɗin masu laifi ya kai ka da laifi alhali kuma ka kashe mutum ba za ka gane laifinka ba sai gobe kiyama Allah ya kare mu so ina wanda ya ƙona ya sa mutum ya ƙona shi kuma me ya dalili me ma ya saboda ya yi imani da Allah kai abin da kake so kawai a yi imani da kai kuma kai ba ka da wani amfani ba ta kuma cutarwa gaba sai Allah ya ke tsewa inna lazina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajrimin tahti alhamu zalikal fawzul kabir Allah ya ce inna lazina amanu lallewar da suke imanin wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki istamaru suka doge alal imani akan imani wa muqtadahu da abinda imani din ya hukunta ilal mauti zuwa ga mutuwa ba a fara a bari ba a'a dan an fara kuma yi istiqama in ka fara da kai aka fara kuma kana yi a ranar mutuwarka shine innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki lahum jannatun suna da aljanna da jarimin tatiyar an'aru ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashinta zalikal fawzul kabir wannan shi ne rabo mai girma Allah ka ba mu amin duk wani rabon da kake gari zai iya gushewa a ɗauki duniya a baka ce kai ne sarkin kudin duniya ko a ce kai ne sarkin sarakunan duniya kana nan a duniya sai ka ga saboda yau da gobe yau da gobe yau da gobe da kudin nan da sarautar nan sai ka rasa amfaninsu saboda yau da gobe ta kirga ka ta wuce ta kanta sai ka kai ta kai kana ka ta kokari ta kai ta kai yau da gobe amma a lahira babu ranar da za a ce wannan ranar ta tsane maka ko ke ka kame mata don haka wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to su ne suka dace Allah ka sanya mu a ciki Allah ya ce lahum jannatun suna da aljanna da jari min tahtiha al da koramu suna gudana ta karkashinta zalikal fawzul kabir wannan faji ne rabo babba duniya ba ta rute ka ba kuciya ba ta rute ka ba amma ce kuciya ne kana zuba ido in ka leka ka ga na kusa da kai maɗauki babanka sai ga ƙunce su ta wuce to kai ma fa in ka leka ka ga ɗanka to shi ma ya yi kusa ya ga ƙunciyar ka ta wuce jin daɗin ma ka neme shi karasa kuma in lokaci ya yi ko ka bar duniya ko ta barka ya ne za ka bar duniya shi ne a ɗauke ka kai ka kabari yaya ne wato za ta barka shine kana nan a ɗauka a ce kai wani kucaccen wato attajiri ne ba a abu a gari sai da kai watanen kana nan sai a yi ɗari ba a kira ka ba in kucaccen ɗan siyasa ne ba a yi sai da kai wata rana sai a yi dubu ba a yi da kai ba sai an faɗi sunan kaune cewa yawa ne duniya ta barka kenan ko kabarta Allah ya kare mu amma ita lahira in ka samu rabo rabo ne shukur Allah ka ba mu ga wuce Allah ya ke cewa inna baqasha rabbika lashadid Allah ce inna baqasha rabbika lalle kamun ubangijin sabil mufari bi Lashadi, lashadidun yana da tsanani iman kama ka baka da wata dabara a ce wannan an kama shi kuma ya je lahira da kafirci yana mai hada Allah da wani wannan ya hada da bala'i kamun ba shi da sauki na innahu huwa yubdi'u wa yu'id innahu lallai shi Allah huwa yubdi'u shine yake faran halitta dan ya nuna maka wajen kamun zai iya shine fare ka da can ba ya fare mu da can ba mu wari'i eh, kuma shi ke mayar da mu bayan mun wuce kuma sai a dawo da mu jiye da ta kai wata rana sai ga an dawo daidai da kai da rika motsawa ka ga hata ya tsinka wayanda kasarin nan su ne Allah ka samu dace da wuce Allah ya ke cewa wa huwa al-ghafuru al-wadud Allah ya ce huwa al-ghafuru amma shi Allah mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba an nan biyi game da zunubansa wannan faɗaitarwa ne ga wanda ya san yana da laifi ya tuba kuma waye ba shi da laifi kowa yana da shi kenan kowa ya tuba balle wanda ya yi laifi na kafurci Allah ya kare mu alwadudu kuma mai nuna soyayya ne da mumini ga muminai Allah yana son ka fiye da yadda kake son kanka wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama a gaban sahabbansa sai wani ya taho da ɗan ije ya samu tsuntsuwa ta yi sheƙa sai dauko ɗauko ɗanta ya zo da wannan ɗan sai ashe tsuntsuwa tana kabinsa tana ganinsa da aka ɗaga ido sai aka tsuntsuwa tana ta jewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gane tana jewa ne a kan wannan ɗanta nan da aka ɗauko sai ce a je ɗan gani da aka je ɗan kuwa ga su an tare duk a cikin majalisa da ta yi layi ta yi fiye sai ta sauka a kansa tana ƙoƙarin kare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina rantsuwa da wanda ya aiko ni ubangijinku ya fi son ku kamar yadda tsuntsuwar da suke son ɗanta a shi kaga yan mutum ya shiga hutu sai ka sai mara albarka sai wanda ba ya jin wa'azi ko kuma ya ji wa'azi ya zai abin da ya ga dama Allah ya kare mu don haka shi Allah algaburu mai gafara ne alwadu mai nuna soyayya ga muminai mumini namiji ko mumina mace Allah ka sanya ma cikin muminai kuma an ce mumini ka ɗauka wani kaho ne zai fito maka a annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɓoye ba ya ce an tumi na billahi na farko ka yi imani da kaɗai ta kara Allah karka yadda ka haɗa shi da kowa wa yi da mala'ikun Allah mala'ikun suna da yawa amma akwai wasu wayanda ya dace ta san su in san su mu su gaba daya wa kutubi da littattafan Allah littattafan Allah suna da yawa amma in yadda da alqur'ani ke baka labarin at-taura injila zabura suf ibrahim da dukkan littattafan da suka sauka daga sama a ina ka samu labarin su alqur'ani sanan wa rusuli da manzannin Allah mutane ne kamar yadda muke mutane amma suna da miza suna da isma mutane ne masu ɗabi'a irin ta mala'iku ba su ma iya sabo ba za su sabo ba suna su Allah don suna da tsaro daga Allah kuma suna da gaskiya suna da amana suna da tablighun risala suna da faɗana kaifin hankali sa'annan wal yawmil akhir ya eh, da duk harkar nan da ake akwai wata rana ta ƙarshe wanda ita yin ta zo ba rana ma ba wata rana ce wanda Allah ya so haka take sa'annan wa antum min al-qadari khairihi wa sharrihi sai imani kaddara da sharri duka daga Allah suke sanin wannan yana cikin zuciyarka yana zuciyar jira in ka mutu sai ya ce ya mutu da imani Allah ka mana baiwa da mutuwa da imani to kuma za ka samu soyayya nan da Allah ya faɗa yake shi algafuru ne mai gafara ne kuma alwadudu ne mai nuna soyayya ga muminai na'am zul da majid Allah ya zul arsh ma'abucin al'arsh majid wanda yake mai girma na fa'alul lima yurid Allah yake fa'alu lima yuri shi Allah yana aikata abin da yake so ne kawai abin da ya nufi ba mai cewa Allah yi kaza an gaji an cewa na zai yi kaza ko zai yi kwaci to ko zai wani ɗafe san hukuncin Allah ba Allah yana aikata abin da yake so ne ba mai cewa Allah dan ni la yus'alu ma yaf'al وهم يسألون الله يقول لا يسأل با لا يسأل با أتنبيسا amma ya faru bisa abin da Allah ya aikata wa su ko mutane tsaru za a tambaye su mi dan me ka aikata amma shi Allah ba mai cewa Allah don biki domin na sani kayan na sani abin da ya aikata ma na sani don haka shi mai aikata abin da yake so ne na ألتاك حديث yi يا الله يا داود إيش هل أتاك كن يا جيمك حديث junu. labarin rundunoni na fir'auna wa samud cikin runduna wanda suke kusa da mu wanda suke adawa akwai fir'auna shi fir'auna ya yi ne a zamanin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam tsakanin mu da shi wato tsakanin kayan da shi da zuwan annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wa sallama da shekara dubu biyu da wani abu ba don haka Allah ya ce fir'auna labarin fir'auna wa samu da kuma dawa wanda aka yi su tun farkon duniya sun samu daga annabi nuhu daga annabi hudu sai su suna zubi na uku na بل الذين كفروا في تكذيب الله يتبال فهكذا الذين كفروا وين الكافرين في تكذيب سنة تشين قريتها فاسد النسوة سنة تشين ترددي سنة قريت أبون دبا قريبا نعم والله من ورائهم محيط والله الله ومن ورائهم أكي ويرسوه wato muhitun yana tare da shi gabansu da bayansu Allah yana kewaye yana sanar da su mai suke yi Allah yana ganinka mutumin kirki ne kai Allah ya fi ka sani ba na kirki ba ne Allah ya fi ka sani Allah ka mana baiwa da zama mutanen kirki na bal huwa qur'anun majid Allah ke ba haka ba huwa abin da ke ji dinnan ƙur'anu abin karantawa ne majidun wanda yake mai girman daraja na fi lauhin mahfuz fi yana wani allo ne mahfuz kuma da allah na allah tsararre allah da wato wani ne bai zai je kusa da shi ba wanda a ciki ne abin da ya kasance da wanda zai kasance gaba ɗaya ke ciki kuma allo ne tsararre na su alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyar karim aka